Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa da masu ruwa da tsaki ne kan batutuwa da suka jibanci zaman lafiya, la'akari da bambance-bambancen addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin zamantakewa ya sauka a garin Mina a fadar jihar Nejan Najeriya ne, inda mai martaba sarkin Mina Dr. Umar Faruk Bahago da amincewar masarauta ya baiwa wasu Fulani sarauta don ƙara danƙon zumunci da haɓaka matakan zaman lafiya. Zaman lafiya da daɗi. Jihar Neja kamar wasu jihohin Najeriya tana fama da matsalolin tsaro ciki har da rikici tsakanin makiyaya da manoma. Hukumomi na gwamnati da jami'an tsaro da ƙungiyoyi masu zaman kansu na iya su wajen samo hanyoyin fahimta tsakanin al'umma, kamar yadda su ma jagororin al'umma ke bankaɗo hanyoyin samar da zaman lafiyar. Kan haka ne masarautar Mina ta yanke shawarar zaɓo wasu fitattu da suka ba da gudummawa don ci gaba a hanyoyi daban-daban daga al'ummar Fulani don ba su sarauta da zai ƙara danƙon zumunci tsakanin Fulani da ƙabilar Bagi wanda suke mulkin jihar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, ya halarci wurin wankan sarautar ga kuma tsarabar da ya samo mana. waɗanda masarautar Minan ta baiwa waɗannan sarautu dai sun haɗa da Alhaji Hassan Shiroro a matsayin wakilin Fulanin Mina, sai kuma Alhaji Umar Sandarebe wanda kwamishina ne a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar Niger a matsayin jauron Mina. A cikin jawabin mai martaba sarkin na Mina, Dr. Umar Faruk Bahago ya ce bisa la'akari da rawar da suke takawa wajen haɗa kan al'umma, ya sa masarautar ta Mina ta ba su wannan matsayi, a saboda haka sarkin ya bayyana buƙatar ganin sun ci gaba da haɗa kan jama'a. mu a nan a wannan lokaci mun haɗu ne don taya wasu daga 'ya'yanmu kuma 'ya'yan wannan masarauta murna wani zaɓi da Allah ya masu a gefe guda kuma daɗe su da muhimman shawarwari da za su taimaka musu wajen sauke nauyin da aka ɗora musu a yau alhaƙiƙa wannan ba ƙaramin nauyi ba ne domin ba zai tafiyu ba sai an haɗa da wasu muhimman matakai daga ciki akwai haƙuri akwai tsoron Allah akwai jajircewa akwai dauriya akwai kwatanta adalci akwai haiki tukuru sai kuma kwatanta gaskiya fili da boye waɗannan halaye da su ne kowane irin mutum zai cimma nasara Shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya wato Miyetti Allah Alhaji Baba Usman Ganjarma, wanda ya halarci wannan taro na naɗin sarautar, ya ce sun yi alfahari da waɗannan sarautu domin tamkar wani ginshiki ne na haɗa kan al'umma baki ɗaya. Wannan naɗin sarautan ba wai muna ganin shi a matsayin naɗin sarauta ba da kawai, muna ganin shi a matsayin ginshiki na haɗin kai tsakanin Fulani makiyaya da manoman da suke jihar Niger ne baki daya yau in ka duba wannan taro babu wanda baya nan kuma gashi a gaban mai martaba sarkin mai na ake yi ga fulani makiyaya sun fito shugabannin manoma sun fito duka kowa yana nan wannan ya nuna cewa kenan yanzu ita jihar Naija ta mai da wannan rikici na manoma da makiyaya baya sosai an samu ci gaba na fahimtar juna da kyakkyawan haɗin kai a wannan jiha don haka dole mu yi amfani da wannan dama mai yawan shi gwamnan wannan jiha godiya kuma mu yi kira ga sauran gwamnoni na Najeriya su yi koyi da irin wannan abin da gwamnan Naja yake na kawo ƙarshen faɗan manoma da makiyaya na kawo ƙarshen dukkan wani dajanci da tashi hankali da yake a mu ma faɗin tarayyar Najeriya. yadda za mu sasanta sai mun yadda za mu daidaita. To sabon wakilin Fulanin Minan Alhaji Hassan Shiroro wanda ko a cikin shekarar da ta gabata ta 2024 ya rasa ɗaya daga cikin manyan yaransa a sakamakon wani rikicin manoma gwarawa da kuma makiyaya Fulani ya ce yana amfani da wannan dama wajen yin kira ga Fulanin da a zauna lafiya. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, na kowa farin ciki da Allah ya sami martaba sarkin mina bisa ga ikon Allah da ya sa ya zaɓe ni a wakilin Fulani na wannan masarautan Bayan wannan ina kira ga 'yan uwa na Fulani da mu zauna lahiya kan mu nuna kyama kan mu nuna bambanci muna so dukkan mu mu haɗu wuri guda iri yadda mai martaba sarkin mina ya ɗauke mu yau Allah ya kawo mu an sani ina matsayin wakilin fulani insha Allahu za mu tsaya mu yi adalci bakin gurguru mu tabbatar da cewa jihar Neja ta yi kowace jiha zaman lahiya a ƙasar nan. an ba Shi ma sabon jauram na Mina Alhaji Umar Sandarebe ya ce matsayin da masarautar ta Mina ta bashi ya nuna yana zaune lafiya da al'umma a saboda haka ya ce zai ƙara daga inda yake a yanzu. To alhamdulillah sai in ce godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya ba mai martaba daman tabbatar min da wannan sarautan. Na gode ma Allah, na gode mashi, na gode ma jama'an da suke bani goyon baya. Har yanzu ana tunani in ƙara jawo mutane kusa da ni. Sannan aikin da nike yi a matsayina na commissioner office ana so in ƙara yin shi, in ƙara tabbatar da hulɗa mai kyau tsakanina da al'umma da jama'a da masarauta a gwamnatanci kuma gaba daya To farko dai in ka ce joro a fillanci ana nufin eh, shugaban sarakunan fulani na masarauta to zan tabbatar da cewa na haɗa kansu sannan kuma zan ci gaba da wayar da kawunan su su san cewa jiya da yau akwai bambanci eh, abin da nake nufi shine muna samun eh, challenges da yawa wanda yake ba factor bane da ni da kai muka za mu iya maganin shi lokaci da abu ne da ya kamata kai ka sani ni in sani na farko su san climate change sauri yanayi yana addaban kasa sannan kuma su san urbanization ƙaruwan garuruwa da ƙaruwan al'umma shi ma yana cinye kasa. sannan kuma su san digitalization harkan sadarwa shi ma yana isar da wasu sakuna da yawa wanda yake duka abu ne da ke yana da illa in ba a yi amfani da shi yadda ya kamata ba da mutane za su amfana to za mu ci gaba da yin amfani da ofisoshin da muke ciki da kuma sarautar da Allah ya bamu mu tabbatar mun faɗakar da su mu wayar da kawunan su mun ja su kusa da mu su san cewa akwai harkan zamani da za a yi fiye da wanda suke yi da su samu riba da kuma zaman lafiya fiye da yadda ake yi da yadda mai girma gonan jihar Neja ke cewa dole mu koma smart agri agriculture shine eh, noman zamani a yi amfani da ƙasa kaɗan a samu abun da ya kamata a amfani da ƙasa kaɗan a samu kiwon dabbobin da ya kamata ba sai ka yi ci gaba da yawace yawace wuri daban-daban ba. A ɓangaren ƙabilar Gwarawan ma sun yi maraba da wannan mataki na masarautar Minan. domin ko ba komai ya nuna cewa su masu ƙaunar haɗin kai ne da kuma son zaman lafiya, kamar yadda wannan da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin dattawa 'yan kabilar gwarawan ya bayyana. Suna na Alhaji Awais Muhammadu Giwa Kuta, ina ɗaya daga cikin wakili na gwarawa na masarautar Fatsinife. Ina kuma ɗaya daga cikin lida kamar shugaba na gwarawa na Niger. Hmm. ai kowa ya san cewa su filani da sarakuna daddaɗɗen zumunci ne da ke hannun tsakaninsu da lokacin da iyaye ƙasa mulki na hannunsu abinda nake nufi mulki ba wai mulki bai hannunsu a yanzu ba ne mulki na shari'a mulki na sulhu ai akwai zumunci babban zumunci da ke tsakanin filani da iyayen ƙasa to amma yanzu da yake Abubuwan sun zo 'yan siyasa sun kwace komen hannun sarakuna sun rikewa kansu gwamnati su kuma mulkin siyasa ta zo ta ya mutse zamantakewa da 'yan uwa da 'yan uwa ai wa'annan batun sarautar da shi mai mataba, sarkin na ya ba fulani kamata yi a kowane masarauta a ce kowane kabila da ke wannan masarautar in akwai kabilu ya zama na cewa an naɗa wannan ya samu wakili wakili kuwa yana matsayin masu ne na wakili ne kamar su wayannan wayanda aka ba sarautan nan uh, wanda janyo hankali za ka yi masu domin a samu biyan bukata ko kuma a cimma nasarar da ake so na inganta zamantakewa na imani cewar wani matsayin shi yakan kawo kwanciyar hankali wani ba shi matsayi yakan kawo rudani da tashi tashi hankula amma kuma zan yi tunani cewar wa'annan uh, mutane biyu din nan shi alhaji hassan da shi kwamishina umar suna gani irin zaman nan zai sa a samu ci gaba irin tashe-tashe ankulan da ake samu da filani makiyaya da manoma. To saboda haka ne zai jawo hankalinsu su yi amfani da wannan dama su tabbatar cewa sun ƙara wayewa 'yan uwansu filani. Dan Allah ku zo mu ɗau hanyar gyara don tana cikin bauta. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a mai sharhi ne kan al'amurra na Najeriya. Yana ɗaya daga cikin masu wannan fata. To, kamar yadda aka sani dai dama a duk inda ka ga wani gari ya samu ci gaba da baƙi yake samun ainihin ci gaba. Haka zalika kuma kowa wanda ya saba zama da mutane a babu bambancin ƙabilanci, babu bambancin yare wannan abu da aka yi a masarautar mina wanda akasarinta gwarawa ne a ɗauko ainihin filani a naɗa su sarauta kuma sarauta ba ƙaramin sarauta ba abu ne wanda yake duk wanda yake saurare da wanda yake bibiyan al'amuran yau da kullum zai ce alhamdulillah. Mu yafa juna mu manta baya ku tattaro 'yan uwa A yanzu dai al'umma na ci gaba da fatar ganin an samu ci gaba ta fuskar kyautata zamantakewa a tsakanin waɗannan manyan ƙabilu guda biyu wato gwarawa manoma da kuma fulani makiyayan. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja. Mustapha Nasiru Batsari da ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka taimaka wajen sada ni da ku, ni Zainab Babaji ke cewa, mu huta lafiya. Allahu kare mu baki